Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Lafiya uban girma kai nake abiya uban girma kai nake madidi lafiya uban girma kai nake wadege ya na ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan idi da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in biko baitin yabon ba ai sarki ne ya ilahi dubi ka shafa roƙo na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma dudada wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a wushe banguri in tsara bar arzikin halittu Kauda bara mai karfi janjamin fatattu, ka taho da mai kuya bayyanar fatattu, ɗan amina sha aike ka wuce rubutu, sha zaman ka kai ne dai sai da kai na yantu, kai na bawa komai na gashi na mutuntu. Shugaba komai ne wa ya kai ma aiki, du cikin halittu kan ya aiki jaki, bakan gizansa dau kai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki jarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da salsalar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukan faɗin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare gun wanda bai faɗinka. kai ne ilahu yi raki yaran da za ka sauka kai ne ilahu yi zagi lokacin tabaka Don kai ilahu yi jifa don kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi duk wajen da ka? kai ne ilahu ya rantse ba shi yin kirinka kai ne ɗayansa kwallon kwal wanda bai da tamka gafara in zariya in fada da burga waye cikin halitta kan ya gyara riga dukkan fadin da ba shi ba in kaji shi ruga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mu zaga sansanin sahabbai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege To jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatar an waye gari lafiya na san yana eh, barka da Malama Grace da fata an waye gari lafiya. An sha ku kwallon? A a ina ai ba sha mu ba amma dai in faɗa miki an lallasa amma dai in faɗa miki kan bakon da ya wuce ka shuka ni wai kace hankali ya tashi aka ce mu zo mu rikodin karfe kaza ce to na ce in ka gama ka kira ni <laughs> shuru shuru da yake ina ce hankali ya <laughs> tashi hankali wai wani wai an yi kwallo an sha ku abba ka haushi hankali na kawai sai ka yi ka kwallo awo hankali ya tashi to amma ai wai abin gana wai wai hujja ba hujja ba aka ce ko isan baka isa bane ko ma menene eh, wai wai kai suna ta suna ta a kai kana nan wai kana baki ciki kana abin nan ke Allah ya jarabi mutanenmu da lalura kwallon nan sai dai a hankali kawai <laughs> ai makon da ya shige ka so ka sa ni cikin tsanga mai wuya ka so ka bada takardar shaida kammala karatun sakwatanci na sakwatanci ah, ai ai ina so in faɗa ma in faɗa ma in faɗa ma sabbe ne kuka sheka cewa wallahi farawa ta ai farawa ta eh kada sanu usman kuka shi ka ce to to mu za mu baki takarda ki koma sokoto tun da na ce a a wannan wannan ya kata kenan ai kuka shi kai sani ko firamare ma ban kammala ba balle a ce na ai ai ai ya sani ai sokoto ai kon ratsa sokoto sai sokoto ta ratsa shi don don ko shi ko shi ko shi ya taho in faɗa miki mun kai bakwai guda muna magana da shi in Allah ya da sai na cusa sai eh? ke jiwa da an kai. ashe sai ka tafi kai kwana da aka sha ku kwalle sai ka tafi kai kwana. To kaga an ka iya ke ko jiki ya mutu da dai jaraba ta ta riga ta mamaye matasan kasashen nan namu. <laughs> Ba mu tsira ba. <laughs> Na san yana hmm? duniya duk ana neman bubuɗe komawa da harkokin yau da kullum sakamakon ɗaya dama da ake ganin haske da ake gani a yaƙi da cutar coronavirus na eh, me ka lura da shi a wannan makon? Aw to abinda kan gaskiya ni lura da shi mallama Gires an wato da an ka gani kamar abu biyu na sun ka taho sun ka sun ka bai jama'a ai ko budewar da an mm. kai in ke lura ba wai cutar ta ta yi sauki ba illa mm. dai an ga cewa to in an ka ce kowa ya ga cutar gare ta ki sauka tunda dai har yanzu masana cewa su eh. kai karuwa ta kai to ko baya ga cutar ga ta ki sauka sa'an nan an ka ta an garkame komi mutane sun kara shiga cikin matsaloli to ina ganin shi ne sa an ka ce to daga ba haka nan gara a ɗauki a ce a ɗauki matakai sai a ɗan buɗe wasu abubuwa ta yadda kada damuwa ta yi ma mutane yawa ka na abin ya sa a durkushe ba. madalla madalla kada a yi haɗuwar guzuma ɗakwanci ɗakwanci. to amma har yanzu mutanen mu akwai waɗanda har yau ba su yarda cewa akwai wannan cuta ba. To ai shi an matsala ai wasu ma ko shi na sa yan a tsoron da dama hukumomi kai na bude abubuwan a ce a sa ka'idodin shi na saboda mutanen ba su bin ka'idodin. Saboda ba su koya da ita ba wasu so in ma sun ɗauki matakan tilasta musu na an kai to ke ga in an ka ce to an ɗan jaye wasu sakwatanci ni ka yau ki hankuri. In an ka ce an jaye wasu. <laughs> Ni dai ba zan kwaikwaya ba kafin kuka shi kaya ce. A to malama Gires bari ka in ce hake ji tsoro kenan. A to to <laughs> ka san ka san wani tsoron ma yana da rana komi da ranar shi <laughs> lalle lekar inda ka buwa yau na sanyin na <laughs> eh. <laughs> da rana tsaka eh. ka saki reshe ka kama ganye a to ai to ai ba sake rehe na ba ai ka inda ake cewa hura a koma inda ake cewa dawo ai abin da ma abbe sani ba ai yanzu haka muna nan muna son mu an so miki takarda mu an so miki takarda don mu tabbatar da sakwatancin nan naki mun aika bukata zuwa ga malla a to wani na da aka ce ma attahiru marmaron nuhawa can can sakkwato eh? mm-hmm. zauren magaji shike to ko magaji ya san da zama ne to shi na yanzu mun aika don haka za a kawo miki takarda don haka kai mallan kuka shekaru Allah sai dai kai hankuri amma wallahi gaskiya ko kai ka zira sakwato na wallahi sai sakwato ta ratsa ka fi sabilillahi kaji kaji to na sanyi da <laughs> saboda haka kai shiga laihin ki shiga laihi na da sakkwatawa amma kai shi aza miki laihi saboda haka kai ki ji tsoro auna auna miki lauya gaskiya na miki lauya na hoyi miki lauya gaskiya ودي wallahi kan gaskiya eh, wato bari mu fara da waɗannan gaishe-gaishen ah, rashi da aka yi ah, za mu fara da gaida wani ɗan uwanmu da yake nan jihar maryland isa biwel da dangin shi baki ɗaya domin rasuwar ah, yayarsu cordelia ladi biwel kasan su biwel biwel sun yi aikin nta da yawa su eh, gaskiya ne a katina mari biwel halima biwel tana har tana nan a shatkwata yau wato eh babba yayi su ta rasu eh, da ake kira Cordelia wa ta rasu ranar alhamis aka kuma yi jana'izar ta jiya juma'a a jos eh, birnin jihar plateau sai kuma gaisuwar ta'aziya ga talatu levi barka hassan domin rasuwar aminin su sam iliya makama wanda ana ta yaba rayuwar shi da ana bayyana cewa mutumin kirki ne kwarai. Allah sarki. Sai kuma eh, gaida dangin Charomjang ita ma wadda ta rasu a cikin wannan makon a jihar Plateau. Gaisuwar ta'aziya kuma ga Justina Yunana domin rasuwar mahaifinsu Elda Ayuba ta Audu wanda ya rasu yana da shekaru 77 a duniya. Har yanzu muna miƙa gaisuwar ta'aziya ga Absalom Nimrod domin rasuwar kakasi ita kan ta ci duniya na sanyin na. To, lalle. Kakarsu da ake kira latakalma eh, mutanen eh, jihar gombe ne na jin oh. eh, mutanen kabilar tangale ta shafa sama da shekara ɗari a duniya an sha ruwa an sha ruwa to Allah ya ji kan mamata ya kuma kyautata namu ƙarshen mm, to Allah ya ba mu hankuri to sai kuma gaisuwar ta'aziyya ita ma yanzu aka zuwa ga wato iyalan gidan Alhaji Ibrahim Mai Saje Sanyina da ke karamar hukumar mulkin Tambuwal a jihar Sokoto da kuma musamman a hakimin shiya makira abubakar mai saje da nasiru mai saje da arzika mai saje da dai dukkan dangi na wannan iyalan bisa ga rasuwar dan uwansu wato wani matashi ne a bashar mai saje wato yaro ne matashi ya kammala karatu amma dai Allah bai mm. kaddari na'am a ci albarkacin karatun ba sai Allah ya masa rasuwa sakamakon hatsarin mota a nan garin sanyin na muna fata Allah ya gafarta mishi kuma Allah ya sa ya huta kuma ya ba iyalai da yan uwa hankulin jure wannan rashin amin suma amin ban kwana nake ba masoyina tafi sai wata ban kwana nake ba masoyina kamar yadda muke faɗa kullum ana rasuwa ana ana bukukuwa to sai kuma gaishe-gaishen fata alheri ga masu biki To gaisuwar fata alheri da ta murna ga illa jikanta gimba ma'aikacin talabijin Niger 24 ko kuma hausance Niger 24. A ko 24 ba. Muna taya shi ne murna auren yarsa Sarina Illa Abdu da ake ɗaurawa aure da angonta Sabo Garba Ilyasu a yau din nan asabar a unguwar kwara tagi da ke birnin yamai Allah ya sa mun faɗi wannan kwara tagi wallahi kan amin sun mu amin don kisan sunayen ƙasa sai sai a hankali ko kwara ne ko ko kwara ne ko kuma kwara ne to yanzu dai Allah masani in dai sun ji mm. in dai kun ji abin da ya kama da wannan wurin to nan ne ko za a yi wannan a wannan unguwar ne <laughs> a wannan unguwar <laughs> in suka samu da sunan da ya kama da unguwar nan to nan unguwar ne za a auren nan to ba da to Allah ke gwada mana har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan malam Nuhu Barde da Malam Adamu Bete bundo Jos domin auren 'ya'yansu Ruben Adamu Bete da kuma 'yarsu Bilkisu Nuhu Barde. wanda su ma za a yi yau dinnan ne da karfe goma na safe a majami'ar ekuwa gospel church da ke yalwa kaga dama bauchi To madalla malama Grace uh, sai kuma wato fatan alkhairi zuwa ga Honorable Abubakar Lado Suleja wanda shi kuma aka ɗaura auren diyarsa malama Adama uh, Lado Suleja da kuma angonta Abdullahi Hussaini mai zabi wanda shi kan a jiya juma'a ne aka daura shi wato bayan sallar juma'a da aka daura shi a gidan malam abdullahi dukku a unguwar dawaki su da jihar neja muna fata allah ya bada zaman lahiya ya bada a ɗaya ba eh, mutukan raba mm, mutukan raba takalmin kaza mika gaisuwar fata alheri ga Fasto Francis Phillips. Uh, shi kuma za a naɗa shi ne babban fasto a uh, majami'ar Ekuwa Gospel Church a uh, Kabon uh, gobe Lahadi kenan da karfe ɗaya da rabi na yamma idan Allah Ubangiji ya kai mu a Kabon Jos jihar Plateau to Allah ya sa an yada ce Allah kuma a ba da ikon yin hidindimin ubangiji awo gaskiya na gaskiya kuma Allah Allah Allah shi musu jagora kuma Allah ya ba su ikon mai da hankali ga gyaran tarbiyya don kesan shi ya kamata a ce shugabannin addini yanzu sun yi eh. eh gaskiya To na san yana yau yau a fannin gaishe gaishen nan za mu wani abu na daban. Yau gaskiya eh tsarin gaishe gaishen mu a yau wato za mu yi sabon fasali ne yau abin da aka cewa wai in ana ɗauke ɗauke wata rana sai a ɗauke mai ɗaukewa. Ai shi ne. Yau za mu gaida mai gaisawa. <laughs> Yawwa to kaga kullum kamar yadda muke cewa komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa kaga muna samun saƙonni waɗanda ba ma iya samun karantawa sabili da yawansu. To yau yau abin da zamu yi shine a maimakon waɗanda suke aikowa gaida su mu ma zamu gaida waɗannan ne da suke aiko mana sakonni ra'ayoyi. na hakikanin gaskiya ne. Wannan gaisuwa fata alheri ga mai sauraron mu na yau da kullum Malam Usaini Dangote daga Karasuwa jihar Yobe. sai kuma haruna Mohammed da ke katsina da baffa haruna bajoga da Yahaya Baba Alhaji sai gaisuwa fata alheri ga mai mu na yau da kullum Alhaji Mele Umara Yusufari jihar Yobe, Najeriya. Muna kuma mika gaisuwa fata alheri ga Aminu Kano Maida ɗan mutan Maida Aminu Kano Garku da kuma Abubakar Ibrahim Kawu Girgir. sai gaisuwa fata alheri ga Amadu Abacha da Baffa Haruna da kuma Alhaji Gaza-Gaza daga ƙasar Saudiya shi kuma yake rubutowa. Tumar da Malama Grace gaba kuma sai saƙon gaisuwan fata alheri ta filin abar ya huce zuwa ga Haruna Abdulmumini wato na mai gwado doguwa sai Isa Lawan Girgir sai uh, Aminu Puyol Baban Yusura Maradi sai kuma Kabiru Janya sai kuma wato bilyaminu gambo sai kuma yusuf Gwalolo tare kuma da sani yalwa da aliyu usman sai kuma fatima musa wada barkin ladi sai kuma hafizu balarabe gusau kazalika akwai aliku auta sai a amadu abacha akwai kuma haruna muhammad da kuma dauda garba bin affan potiskon da fatan duk suna nan lafiya kuma suna cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali To madalla sai kuma wannan gaisuwa fata alheri zuwa ga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal. Gaisuwa fata alheri zuwa ga Umar Baban Yaya, sai kuma gaisuwa fata alheri zuwa ga Sani Yalwa, sai kuma Sani Muhammad unguwar Karofin Madaki a garin Bauchi. Muna kuma mika gaisuwa fata alheri ga Aliko Auta kafinta ruwan gindin akwati barikin ladi. To madalla a gaba kuma bari mu isar da sakon gaisuwan fata alheri zuwa ga Usaina Alhaji Umar Fore ga Gashuwa. sai kuma Rilwanu Ibrahim London Wuba sai kuma Abdullahi Aliyu Laki Funtuwa, a gaba kuma sai a Aliyu Usman Takalafiya birnin Kebbi kazalika sai sa'idu abdullahi da maturu akwai sai kuma aminu abdu idi tare da abubakar ibrahim kawo girgir da fatan suna cikin ƙoshin lafiya To amin suma amin sai kuma muna kuma miƙa gaisuwar fata alheri ga Hamisu Henry Pataskum da Musa Atahiru Ahmed. Gaisuwar fata alheri zuwa ga John Mayaki Muna kuma mika gaisuwa fata alheri ga Baffa Haruna da Alhaji Mele Umara da Malam Haruna Abdulmumini sai kuma Ado Sati da kuma Hamidu Kalalabuwa babarbare sarkin Fulani na ƙasar Difa. To madalla to a gaba kuma sai gaisuwar a filin abar ya huce zuwa ga Musa hadarin asuba da magaram a jamhuriyar Nijar. sai kuma wato umaru baban yaya sai kuma ahmad manaja daga bauchi a unguwar karofin madaki sai kuma aliyu usman takalafi a birnin kabi sai kuma yusuf ji audu kolere mubi ta jihar adamawa da alhaji bako umar da kuma Aisha Musa Wada da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi a jihar filatun Najeriya da fatan dukkansu suna cikin ƙoshin lafiya. To madalla sai bari kuma mu rufe wannan babin da waɗannan gaishe-gaishe zuwa ga Makiyu M. Alifas da Kasim Kamal Matawali Yadai sai kuma Hamid Muhammad Inuwa Jahun sai Dini Umar Bichi. gaisuwa fata alheri zuwa ga zaradin umar bichi da salisu adamu gaisuwa fata alheri zuwa ga muhammad usman da raflus babon fati daga ƙarshe muna miƙa gaisuwa abal ya huce zuwa ga ibrahim da gwaggo lawan da fatar an tashi lafiya na sanyi na kamar yadda muka ce komi kirkin ka ba za ka gama kasuwa da gaisuwa ba sabili da haka tilas mu dasa aya nan sai ko mako mai zuwa mu dora akan waɗannan gaishe gaishe ba shakka haka ne malama grace Thank you. ya ce ya tun kan ba haifi waɗansu yake sauraron <laughs> gaskiya gaskiya kam tun kan haifi waɗansu yake sauraron eh, sashen hausa a gaskiya kam <laughs> yau sau aka ce waka daga baki mai ita tafi daɗi ko saboda haka eh, malam yusuf kawo mana babban kamu mun samu bako a wannan zauren don haka bari mu jiya kuma mu ji gawa ta faɗa ma <laughs> ai kuwa sunana da harko dai ya kuma di mai je mai shofar a nyame nijar Ni mai sauraren Radio America na yanzu da kamar mu shekara arba'in Grace Alheri ina sauraron ku. Amma har yau Allah bai sa na haɗu da ku ko na haɗu da wani mutumin ku dai ina da maganganu da yawa da nake so in aika muku. Na farko dai ina gaida ki ina gaida na Sokoto. Na ji abin da yake ma gobara da Hillani. Bayar ga haka nan kuma ina gaida duk dai ka aikin ku ina gaida kuma yan abin da ke sawa ina son hoton ku na kalanda ki aiko mini ga sulumin muni bar ma za zo in insha Allah. Ina watan kuna lahiya yadda muke lahiya. ina jin daɗin shirin nan da kuke na a bar ya huce wallahi ni yanzu in kun ka fara wannan abin wani bi dan masallaci da gudu nake ruguwa dan in zo bai ya hurce ni yanzu dai in saurari wannan shirin da kuke na abari yau eh ina so ne kamar kamar da rayuwa za ni baki labarin wani ba'are shi ba kauye ne ba aran sai ya shigo mota ya taho ya mai da ya zo ya mai kiran abin gana ka shiga mota ka bar kayan ka cikin mota sai ya bar ne sai da ya zo ya sai bincika a ah, ina bar wani kumshi na cikin mota sai ya komo da ya zo tasha sai iske mun muna zazzamne sai kai a rushe ku mun ka ce yawa yace na shigo wata mota na baro kaya na ciki mun ka ce wata irin mota ina lambar mota sai ce a ah, ni ban san lamba ba amma dai mota farata <laughs> kuma akwai wurin aza kaya sama kuma direba shi na taguwa <laughs> sai mun ka bushe mun ka yi dariya sai ya ce ku an ce an tasha ba ku da hankali ran mutane gare ku Shi nan labari na kenan. Wato bare kenan mutanen dogon dutse ne. Mutanen dogon dutse ne shigo mota ya zo ya mai sayan mance dan kumshi ne cikin mota. Sai da ya ya kai gida sai ya gane a ah, na bi ruwan dan kwali nan sai ya komo ya zo ya ce a gon <laughs> Na shigo mota na baro kaya na cikin mota mun ka ce wata irin mota ya ce eh mota farata kuma akwai wurin aza kaya sama kuma direba shi na da taguwa. to ka taɓa gani ana tuke mota ba mutum ne maganinka na san yanzu aka ce da arawa yanzu arawa da ma zan tambayi waye da zan kira ya rama musu a ah, to to lalle kan don dai don dai ni kam da yake san ni dai sai dai in kara ma sai dai in kara ma in kara ma wuta heto wa zan kira ya rama musu to lalle ni wato an an so sa min ma inda yake min kai in wada miki ya fara ne da cewa kamar ya <laughs> fara ne da cewa wai wai wannan bafilatin wai wai bafilatin nan tabbatan a a a ba are na an kace kuma dogon duci yake to ke san da ba aren dogon duci da ba aren kan giwa da ba aren argungu da ba aren bayawa mota ka wata iri fara ce karan mota ka ko wata iri ce kai kalan zinari ta ai kai ka san mai farar mota ko ko ya tafi mai da kaya. A to gaskiya kan lalle ka ya kamata a bincika. Yanzu kai in ka shiga mota kana eh. sa taguwa ko baka sa taguwa ne. A to ke ko a tsala. Dan mu san ainihin waye tafi mai da kaya a cikin mota. To ai malama Grace mantuwa gare ki ai arawa ba mutane na ba. A <laughs> ah! mai mota. Ai, arawa ba mutane na ba, amma dai ina ba da ahuwa ga Honorable Hassan ‘yan tawayen kan giwa, amma dai arawa ba mutane na ba. Ka ji bai na sanyi ne ya ce wai, ana cewa amin. Sai kawai ya sai gida. A to, ai dole na. Sai zaure na bare wuce, Allah ya sa dai. Ah. Allah sa da yana natsuwa na baya tunanin labarin da zaka bayar. To to ai shina to Allah na tuba ke in ma banda Allah na tuba ma duniya ta ta dan koma daidai yanzu hakki na ganin wai arawa wai haddasa wai tuhaye yan sanda su cikin yan sanda wai arawa Allah na tuba. <laughs> Wai ce in Allah da sule ka ci musu bashi da kai ka kawo <laughs> aka ja arawa sai ka kawo wanda zai rama. Ni kan yi min daidai tunda da ke san ko ya aka yi ai in ka isko mutane in ka isko mutum biyar. In ka isko in ka isko in ka isko abin ga biyar in dai ba akwai ba are biyu to abin da zaka ce ko can kan mutum nauna na a wurin nan to baka hucce mutum biyar na sai dai ka ce mutum uku da ba are biyu. <laughs> Allah Allah ya tafi da wanda su ma zai raba musu da da haka sun ci bashi mm. muna godiya mun ji daɗi da ka samu ka shigo wannan zauren yau a madadin Murtala Faruk Sanyin na alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Ga wanda zai ji ciwo na makogwaro da tari da mai aji shawar da yi fitar ta babu tsari da mai mura da mai ciwon kai hada da tari kadaice kanka ɗan uwa hakan shine a tsari akwai ma'aikata na lafiya ka kyala bauri mu bar raɗe-raɗi da cewa cutar karya ne ka dinga duba duniya a nan maybe ka gane batu na ta kama baki shi ma shirme ne zama da lafiya in ji bahaushe jari ne mu kulla ko ina zaman gida kuma doka ne mu wanke hannuwan mu kan mu kai shiga fuskar mu mu sanya sabulu mu wanke kan mu ci girkin mu mu daina gaisawa da kowa in ji gwamnatin mu mu daina taruwa mu canza wanga dabi'ar mu mu da tazzara ga wanda ke a ta gefen mu ga ma'aikata a bangaren state level akwai su NCDC a federal level kar mu bar ciwon corona ya je high level mi kokari mu tumbike shi tun a low level za na so wannan batu ya zama available ga yan uwa na yan kasa ya zama affordable wannan kadai shi za ya sa ni in ji wonderful na yi du'a'i a gurin sarabbi masu ful ya mai da mu furi corona kai biyu